الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد شيخ الإسلام المجدد رحمه الله أتي باب باب باب باب نكيا النهي هتندنا عن سب الريح بكا هنكن كيندمه sahih idan hanke akan yin mani tagafai an gana hanken ka an da ta ganda nan yaka ko ga ta gana hakatin ka mɔgɔn bɛ an da hakatin ta ganda nan ka idan an gana hanken ka an da ta ganda nan yaka hanken kibarin hono wa hanken kana hanken do toro hanken do nyakundo hanken do nyakundo hanke man toro kebe gada hanke nta ka kenya ndan toro ande ga men manan ni kya ana ah, hanke kan na hanke nta kan dana nyaka awai gunun ka ga maka nan tira wa hanke kille walli ra hanke jigin anga to anga ho mun dunu ho buri anga ken nyiro ku kara wa indem pakatinga siga kate walla ille kate pakatinga inati ti ho ti kenda hankel laga ti ke eh, kallenga indi kota ta da hankel laga yokon nenyen hogaga ako aro ayindi kotanga hankenga nari nati tada hanken kiriya kisuku kara allah man panke ke aragandano ngano agirindano kanunga ah, hilla kaptenga na dume no kube anga diga men cumuku wallahi ta hanke gilli ta hanke ragana saye hanken kirindana antanonga hadamadame ranta hanke gilli hanken lagandana antanonga kafuni diga ma itanni kafunu nyani ga mati janga na dunya laga na ti ti han janga karne eh, ti dunye dunye ni mani me keke dunyun kasu dinde gen ka han gelli dine kadi ha walli na ta ga na eh, kaman kullu nyam ko go di ko na ku karonu kun ko narno di kanda asu hede in ka ke wanonga sahih kirnda nan ta hankin a waranda nan ta yi maganta Allah eh tikitin da nan ta yi maganta Allah subhanahu wataala idan hankin a alisilin a nagatuwan a shimal nogen kalle aljanub eh, hankitan kalle a kimbakan kalle algharb kankan nan kalle amma hankin gwade <clears throat> kin an ta kimbakan di andare daren di an anta sa'ilin nan ta ta hankidin da an na annakba'u sahi kyani hanka kargannin annakba'u warni a matalango kata dingira suya idan agoyi ko a ne a kanu nan biya alhalakan ma alhalaka bai ga hita ladan magoya sahi إذا يوتنكنا النكباء لأنها ناكبة عن الاستقامة في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب صحيح إذا يربي هكذا يا لا أهرى منتنيا yani معها مكروه makruhun yani كاين kayin إذا أنا تي hanken كاين de ala kulli hal ko gi ngalli ga kana mo gombe la shakka haramun tanya ne ga hanke barne hanke kaman kai denya ake Allah subhanahu wa ta'ala ndi hanke ngara hanke ke ware hikima dangan hakatuna na hanke li hakatuna na sigina da sunya hikima da hakatuna gallen tai hakatuna gallen mulle hikima ke siya. sahib hakatuna gadi kun kallenga ado hankanya no hakati go adi ken kallenga hanka mullenya ke su ko man tanya manida kunya hikima da gan idan agaman ken lumunga kitawo amanya an ken lumunga kitawo an kan ken wannan ya ga tanan mun dai wanda ba عن عبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الدين وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي إذن أنا عبي نمو بين بن كعب كابرا مغني رضي الله عنه أنك ندعو بكامغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعل فارن يلي الله نتيجة أن كما عندك قالت لا تسبوا الريح كما هنكنك فإذا رأيتم قل أغن أغرني ما هم هوك بتكرهون أغا قني أنك يقولي مغن أغن أغن مغوا يغن قادو قبغوري بك كتاغي فقولوا أغن أنتي اللهم يا الله إنا أكون نسألك ونياغنا من خير هذه الريح قل لك هانك خيرنا وخير ما فيها هذا خير بيغا هانك كده وخير ما أدهن خيرنا umirat be hanke ke gan igada hanke ke nyamarti kenga mana alla gada hanke ke nyamarti khairi be wanya gana ken kagaya na sabunya hanke go adi ay medo khairi ngarna hanke go gadi arin teke arina hoy go dabari khairin bi go dabar non idan an pai kada Allah nya ga aisi kusiya ke hanke khairinga ado khairi be ga no gondi ado Allah kada hanke kan nyamar ti khairi be nan ta dalli kama nganya ga na ku khairinu sikisuya ونعوذ بك واتنا مرنا نتانكنا من شر هذه الريح جلك هانك هبرنا وشر ما wa الهبر ma وشر ما أدهم فبرنا umirat hanke ke gada nyamar bihi tiken Allah gada hanke ke nyamar tiken sahahu tirmidhi tirmidhi da sahando idan hanke an hanke ngari misali da yare alhamdulillah yare hanke makinye ken mode ko ben ngare me hanke gaben tere kundon amma an gano karano aka tuna an yimme gana hanke ngari kulini kundo ado ko ben do ko be tana mamutunga kuti idan aga da hanke ngari ke aga nen koreni wallari mo ka do be goren par naga kanai adu angam pai kene soni kan kannan din kama nganya kana ke hanke khairi ngado khairi be ga da ado Allah ga da hanke kanya mar te khairi be kama nganya kana nin kisi ke hanke hubure nga ado hubure be ga da Allah ado Allah ga da nyamar te hubure be intaha ana la gharabun kannan fa Allahumma inna nas'aluka min khair hadhihi ar-rih wa khair ma fiha wa khair ma umirat be wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat be sahe idan fara alaihi salatu wassalam hay gara koy nan ti umma ga hankenka sasa kannan kaga ngalla batendi duwa nganya ngalla batendi sarami jati eh ki hange harno toro kada honya na kunda honya na kundo gamaro no gonda o tonya honya na kundo duwa ga ko an kairin na kenye amma hoga ba anonga wallahi ke duwa ngabe hakena ke ikillun ta kamma amma hanke ngana na trebe kompento lungirndi anke ngada kana duwa ngeke karantan cogode wallari adan na gumen tun koso koso na suwara medi anga daga na duwa ngeke kara har mare me magata kuna tima balon ngani kita kotan farin sallallahu alaihi wasallama gana hanke ngari arona aga bakala saminte iti wa sunen tunaya gondi na tunla kamme nya hay anaro anabuga anaro anabugu makota ita da ngani fara kan ngana han kan yam mo gode eh, hudu soronga aga ngar kebe ganya فلما رأوها عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها hudu so eh, hudu ande hudu so soron kaga ma hudu ahe igara kamme ngara adi ganko igara kamme eh, hanke ngari a iti ke ke ken tawli ballin dia ho ranya harna ga kamme ko kamma sasa murai ni kundu do kundu <laughs> allah subhanahu wa ta'ala ti ayi tabulli ballin te de hanke ani ke gang kate nyana no kon gang kate ke be gan mamanda nan ke hanke gollen ni kannan ka kai ho honda minna wa kencu halakini na su gurja gurja allah mata halakina ti tujammir at tajmir na halakina gurja a ho honda minna su gurja na e aka mandunga yanga idan o ga nga hanke go ngalle anga ta taranya nan khairin tadi aranya na kammen na nan nata kammen da hina khairin parna akun da akun anga na bako sar hanken dan to rungutu bakanyi a anya ga kammu maka he idan mono mo on to ku ga ne nyana brambe ona duwa mun dabare surto hay ken hakati be wallahi aga suko man tanga to al manakh manakh ke be kam kama weda ke be hakano kama sa sabure nyen hmm. arken kota kamero tanka be jamane anda meni mexique ame ngalle nganong aga ya ke ngai jinu ngabono ninde nyana do karancuya aga ya ke ngai dingira nyugono imbungarno sahe hmm. sale de pakistan aga da ngadi jingara bono nde nya sahe agada ngari gaga rusde imbengara burunde benya ada tana idan agada ngari eh, volkan gara hibe da bar europa ma abe onun nabi ta dantan to nyira ranta kampini nonga idan kiswa hakene mana ga illenye haramaram me sasa tu gara su gamma ga ken nan nan caga katal leslinga ken nan lambatenga anna solson mundu qur'ana do hadisan nun do angu kuma ga ne khiya hmm, hmm. ndake ka ga dangan ta manime manime

monan tage katta tauhidin ne idan hanken do angen pai kene ka angana hanken ngari hanken anga ngalla ka tuno anara anai tu qorun girndi bakanonga anna ngari haga tuno ana kanu ngaramedi haga tuno anna ngara anari ana eh, jinni me ji qoru ka ni bugi baten na jingur na na yola na yako gara pakistan khibara be kunan gani ne haga tuno ga anga ngalla awarni ti khairin ka ka alhamdulillah amma ukugan ka ke nyana كن ona du anga لجيمي lejimi o gana han ken ngari ona du anga lejimi sahih onda الاولى النهي عن سب الريح فيه مسائل شيخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله برحمته الواسعه اتي فيه مسائل مساله دندن باب دي الاولى هو هنا النهي حتى هتندنا عن سب الريح بك هنكين كن كين دمغا وهذا النهج للتحريم كي هتا النبي هكذا كي حرام يعني أنا حرام يعني أحرام تنين أنا هنكين كا لأن سبها ورني هنكين كن كين sabbun kenni kainde liman tunkan dangani khalaqaha tunka kebe gada taga wa arsalaha agada wa idan nangana hanken kanda tunkanya ka الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره الثانية هلندنا الإرشاد كنندنا إلى الكلام النافع كتدقنا هنتنا إذا رأى الإنسان قل لها مرمنا نغرندي ما هو هو كبه yakrahu aga ken konni an gana hongar an ga hoke be konni duwan ga be gari kendi annan wurkata ken gana kuni karam akoniya kamme ganar ni ke duanga an konni hanke ganar ni ke duanga an konni ho duanga ngodan ke dina no gondi idan hiben der nan nan ngurukata yi anna duanga ndabar diga me be na hana ka hona dido hinjon diga mun yana me kamme ngarni do hinjon diga mun ngame hanke ngardo hinjon diga mun ngarni anga hino on nan ta tamo gotan de anga ho kapandu ma walakin ke duanga manan pati nan tanga na duanga ke ko daga sigi giden kamma la anga duanga ke konni anga sababu nunya anga hanken du angen kon nan ngaronan kompendi anga hanken du angen ngon ni anga e, kala nun nullo nan duya anga hanken du angen kon nan ran ko ton ndini anga hanken du angen ngon nan ngan kompen la kan teke anga hanken e, du angen ngon ni anga du tangai gani ho anga da barne du tangai ke duange anga da barne anga du tangai ngal sababu nun da barne kudo hom ma daga ha min ante anga na ke duange go hanken ta ho nyana daga sigi giden kama walla iten kama mhm. la la la mana betike ya on الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة الثالثة سكننا الإرشاد كننا إلى أنها كتنا هنكنا مأمورة نعمرهان إذا هنكنا نعمر تنيني هاتنا الله نعمرني تخيرنا haka tuni awanya marni ti hoburen kagaya walakin hoburen nu okwa ma Allah ne ti hikima ba ti hobure kenni warne hanken ngana raga nanken kompento dungir danken dina hobure ani kenga nka anga nyini kenya ti hikima igwai hanke ke gam pagari nan kompeke to luke girnaranya na balo ore nyang kita nka hanke ke ganan kompeke to lungir da bar tinan do kenna sahe idan hikima qur'ani Allah gada ko honya unda arabiha أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بالشر الرابعة أنها تندن أنها ننتهى كنا قد تؤمر حاتنا الله وأن يأمرني بخير تخيرنا وقد تؤمر حاتنا الله وأن يأمرني بشر تهبرنا إذن atogomani kita soro benu ga balon natana katta duya badan na soro nyangalli iga balon natana katta duya sahe agamari nanti di kata baki kan di di yokun jurumu sellanga hanken di kompento lungirndi hanken da kenya kundu anga ganin ni nyaage wallahi ma balo na takatan duya jamu hete kenga de an tuwa kunna Allah da an gana hari dalle mu Allah ga mata nga kebe kita ko ta nga kita harangana ti dalle mu ni angarni tenen anta kedde ta mekni go ko tanginga lenginde mate allah awa ha kina utuna kinna allah ka tan kebe kitanga kita amma honu ke balaw ante ga balaw na tan katta do kiyana kiyana amma ngaraho ga banta baka gumbande abada ko ga kun mo na mu kun na wuri kam me ke dinke ke la kan ko so adi dan ke ito lu nyer di baki mendia plafon nyeri kam ma madam dole mun bai sella nye do hitta sella nga ka gumen to mbugu jilla do ko ren tuwa o da to ga nyana mo gombe anga da ho ngal ku balaw ndiga ga na tungu ga ta diga menga so badan na mangal la ga balaw yedi anda ka balaw ya bada to mun ko ni ga sa tun ga na de ga man na ga me sa tun ku ga matin me nya ga para mun tan ma sa tun ku tin mad idan har sa tun ku ga na timmewo yala annan kawa gare kon niwa ta kan ga ku ta Allah kadu wai da ke amma majar ke nga surtu mangara gare ko ne ona ne me sartin gutti manni nyaga en tartun timmande aha gare ke ko nan ka ken ka timmandi wa abadan gare gare ke ko nan ta mena abadan wannan babu qaulillahi ta'ala يظنون billahi غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مداجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إذا نابنغنا دا أصلي انت قلت كنا مره. babun babane ka ya qaulullahi ta'ala allah diga kannenga kallanke gani yadhunnuna munafaqanu kuy wajjigindini billahi ta'ala ghayra alhaqqi tunguntana ya dhanna aljahiliya jahila gunjikkenga yaqulun munafaqanu kuy watini hal lana tafsir hananga amma nyo kudangani min al-amr gallihin min shay'in galli wanne ya idan ken kan nan kaga uhudin ga jangan sun ga soko dangi keya munafiqun kuna man ko ni kan nan do hoyanga misale do uhudi daga eh, sahaba nu nu ga sedum pura kunonga ce tuma aha amanyo ku daga ni hin tan nga honne ya baka ngara gara mo ku digan nan nyamu o ku ton to hoyra es ko ga ndo madina ke o kitama halana amanyo daga ay malana amanyo ku daga ni min al amr hin tan nga min shan gelonne o ku digan kanne mautiya o kuton to gaira to mbugan daga idan to man yo kudangan gelli digin tane ne suya ah, a ke manan ni kan nga al i'tirad ala al qadar na ballen ya Allah ra ku tege kam nan to ko igando ku digan kan ga to kema kita tafsiri lan di yaquluna watini na ya la nyo ku dangani wa min al amr galli hin tane nga min shen galli honne ya baka nga na ga timbe ya la o ku digan kan nan mu da ga tinga wa ona hasirni na o ku digan kan ne mauti akan ton bugon daga o bugo daga anya kubenu ka saga kunja ga kubenu nuka daga kedi kita kan bere ngamane kan ku daga ne kehidi idan amanan ni kan nan kaga rakuto ke na kenyen ga ni bakanonga na jikuburenya ta Allah qul an kan nan ti innal amra anna tihinta nga kullahu adaman ciya <clears throat> lillah asuka mantanga Allah daga ni al aya nan daga wara aya nga idan ke babu kan nan kaga kamma <clears throat> koga bugu babu bedi asene hi gore kamma kenya howanonga ado tauhidin dagemme kengani na allah ka kengani hanken ka indema sasa ke babu hillandi sene kannan kaga kamma kenya na jikiburenya ti allah kendo tauhidin dagemme toujours anken na jikisirenya ti allah subhanahu wa ta'ala ka amma ni bada jikiburenya kanken maga anga jikubure ya nyana ta Allah subhanahu wa ta'ala sahih idan asli ngani ke be aya ke muallif na kan ne ra sahih amma kebe gani o ko to konna nanga nuska be ga kan ma kenda su timman di daga na mana da aya ke timmandi daga sahih yukhfuna fi anfusihim wa mugunde nyani yonkinunde ma la yubiduna laka ho kebe gan kan bangan dinan dangan sahih daga na daga na daga na ma kan kempang Mm. wa qawli الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية وقوله أدى الله سبحانه وتعالى دقان قدنا سورة الفتح دي الظانين جيجندانو غني بالله تعالى ظن السوء جيكبرنا عليهم أبيكم كما

allah subhanahu wa ta'ala ta alaihi alaihim da'iratu saw hubrin nyorin denga kengi ikunya kamma idan allah ya gara kun nan nanti lengi wi sagondi de nka kanan di hibure nga gorin katenya na tiya na nyorin de tiya anya kanya gadi illa kapanu wallahi hubrin gorin katiya munafiqun hubrin gorin katiya hmm. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيجمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهر على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن ظن غير ما غير ما يليق به سبحانه وما يليق به وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق ومن ظن أنه يزيل الباطل على الحق إزالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليدعي اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا ومستقل ومستكبر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا يخالك ناجيا قال ابن القيم شمس الدين ابن القيم رحمه الله أتي إذا المجدد لنكي هيك استغيكة ابن القيم دقامي قويا وهكذا شمس الدين بن القيم أقل لي ابن تيمية قال لمن هذا كده قامك الزاد المعاد أتقال ابن القيم بن القيم في الآية الأولى آية هنندي فسر هذا الظن إذا كجي كيدا فصري صحيح آية هنندي كان قاغي يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية صحيح إذا إذا كجي كيدا فصري bi annahu nanta Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu sanna wa ngadanga ni nanta Allah sanna wa ngadanga ni la yansuru rasula anti farenga anta dema idan ida fasari nan tigen jike manan ni kannan kakai Allah ga ce wajigin da nyana ce Allah tungun tana jahila kun jikenga ida jikiken kannan kakai jikeken kannan kakai munafiqun ko jikya nanti Allah anta faren dema wa anna amrahu nanti faren pincanen kaga sayadmahillu kenga daga nanan bono idmihilal ni kannan kaga izihabu shay shay'an fa shay'an hatta yazula hunnan daga hunnu honno honne maga mbuguno nga pew watin ka danga ne idma halla kada mana zala wa zahaba ke daga nan bugu bakano sahim ko Allah ti wajadalu bil batil li yudhidu bihi al haqq sahim idan wa anna amrahu nan tahin canan qara sayadma hillu awamanini awabunno parce que ikun du do ko tan cuanya na faran ken ko ni kibara kan ta tungun kita ba sala su gana kita ido kenya lini ga kenya na hoyenga aga bonna mo gombe sahih wa fustira ida fasar gagadi mana ida ken jike fasar gagadi bi annama asaba nan to ko be ga faran kita sallallahu alaihi wasallam misali bi uhudi tanyere sere me kara sahaba non di lam yakun kemmanya bi qadarillahi ti allah ra tenga wa hikmatihi ada hikman sahe ida aya ke fasar tike mu mufassiruna ni gonu da aya ke fasar fasarti ga ya fa fusira ida aya ke fasari bi inkari al hikmati ti hikima nga kenna karenga Allah subhanahu wa ta'ala gadanya sahabanun nga uhudi kota galibin danganya e, kafirun dangane kama Allah da ku ganya ti hikima be ya idan aganya ti hikima be kunda kenna karanti hikima sundanonga wa inkaril alqadar adora kuten kaga na kariye ida fasar tiken kaga warni munafiq nu kudara kuton kaga na kari ken ra kuton ya Allah ga tike ban kitta ga fare nan ho nan nan kitta idan munafiq nu kudara fasar tike ya wa inkar ado na in kaga an amra rasuli afaren pincane ga ken timme sallallahu alaihi wasallam ida kaga na kari nan ti faren pincane ga kenta timmene wa an yudhhirahu Allah ado Allah na farenga na urgina dema ala dini dinan kama kulli hada man cusiya walla kenga wa an yudhhirahu Allah wa an yudhhirahu ado Allah na faren kille ke kenga ni islama nga dina kana ma ala dini dinan kama kulli dinan da man cusu ko mantenga ida kiraga na kargaga di wa hada kebe hakene kai huwa dhannu stawi kani jikki

ko hanan na nakari ta allah ne ma sahe ida ken nan ta allah farendemana ida ken kare kun mani allah mana tan iji kendi kya tuzuru kun maka ne do halla ko anga serenga libada ken na kan kanna sunna sa ga sagane halle ta awa maka ga ti ko ni sunna kun mentanga lidebe kede o asu katara o asu karno o su nyana kun idan ikunda na kare nanti Allah farin ne mana ida ken na kare in karu nusrat rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allah farin ne mande ida ken na kare hillandin ni kare in karu alqadar ra kuton kare ida ken na kare paske kun ma ho ga da sahaba suka fati joge ga da ho kita ke fi fira kutoya imino baten sikannin ni kare in karu alhikma Allah garanyati hikma be ken kaga na kare allah gar ho handa minne munafiqun nga ikunta kento allah gar islami nun de makair nun kamma badra gadi de ma wallahi da di anyati hikmai uhud ko ta gadi kala bundenga ni ma da anyati hikmai amma munafiqun da kana kare idan allah gati yazunnuna billahi غير الحق وان الجاهليه ani kannan kaga ijike kanu kusikiyayi allah nta farende mana rakuton kaga nakarnde ado allah gada hinu nyati hikima be na kaga nakari idan ta jike be kene ke aya hillandi be muallif ga darti suratul fatih di azannina billahi dhanna sawi alaihim da'iratu sawi ke jiki bana ne hakene surata ali imran ga galle ke ke ga gadi da kannan ka jigiti allah ino nga gadi anta farende mana ho gara farendo sabanun kita allah ra kuto e yimmenu batenyen allah gada ho honda minne gadi kita allah manya ti hikima ga gai idan serebe ya gana an tun numen nan ta Allah ta kaddina de mana jikubure ani ke a gana an ken tun numen nan to ku de na dina Allah ta nya na di kundu ro kundu jikubure ani fo kan na ran tun numen na munu be ga nyimma ka kemmen tan ken de benga makya he mufassirun nga ko nan ti nanti faringa daga kamar su kitan nuwe muna nyal ba ne di an kan debe kamar su kitan nuwe muna no ngawa a ah? tauhidin masabati no ngawa allah ma to ngunde non wa toujours an ken naran condo menga nan dalla to ngunde manan kuncuya amma hakati nyana kenya kama kinyanta na de hakati mbane ane hillandi ho ga nyanna ta rakuto nyani ho handam ne ga nyanga ho ga islami nun kita ho ga sunna gumun kita wallahi rakuto mbane na ma nan peti nan to nan sahih onu ga ga maga surtu mun dana kun ta ga nan ga an ga kan mun dana ma Allah rakutian makai idan tikandi Allah gara ho hunya anna to adanya ti hikima ma nan bati dan da bari ko ya la uhudi tanyar ke sahaba be da sayyidun furagunonga kube nuka jogi ya la Allah tin Allah ma nya ti hikima ya malla tin Allah da nya ni ya gunda ka barewa abadan Allah da nya ti hikima kore sahih اذا ابن القيم دقام ما نبيك حتى ابن القيم ما يحيرم وانما كان هذا ظن وإنما كان هذا ظن السوي أنما كجي كبري انيا كنيا جي كبرينا لانه ورني كبه هكنا كي ظن كن جيكي غير ما هون ترى كي يليق كبه قم به تي الله سبحانه وتعالى ونادعن كن سرو نيوي سرو نيوي وانما كان هذا أنما كنيا zanna sawi jikbure horatin maynu kusiki ganya jikburenga samsuddin bin qayma ati kusiki nya jikburenga li'annahu warni kebe hakene kaya dhannun kani jikiyaye ghairi ma honta nanya ne kaya yaliqu kebe gan qawa bihi ti allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ngadangan wama ado keni hontaranye hokebe ko kengan kawa bi hikmatihi ti allah hikmanga allah ga hinu ti hikima be angana ku hinu sikya jigitai idan an anda hikman nakari wa hamdihi ado ati ganden kaga warna an kengana ti allah ta faren ne mana walla ra kuton tanonga walla manya ti hikmai idan allah ti ti ganden kaga atana nya hakena kenga wa wa'dihi sadiq ada nyina tunguntenga warna allah da nyina nu nyawtu nanti wa o jarabina ada nyina nyawtu kadi nanti wa islami nu de mana kadi idan anke ngana ta allah ta dinan de mana ra ku ton tanonga hikiman tanonga idan yala andan ki jikku yunus ki be akana ke kuni jikku burunya ma jikku bure idan jikku burunya nu kuya kudo hom ma ara kadi ko hanya na jikku bure kammo kenya na kati wa inna ma tafsir sharh illandi ka asrenni wa inna ma kana hada annama kenya wannan sawi kenya bure nga na sabunya ada allah subhanahu wa ta'ala alhalanta gemme ada hikmanta gemme ada tigandanta gemme ada nyina tungunde ke kanta gemme kaga faman dhanna yamma be gana jigi annahu nanti allah subhanahu wa ta'ala ya yudinu albatila awa garenga awa ken kelebindini idalatun ni kannan alghalaba kelebunde yujilu idalatan yaghlibu ghalabatan idan al ghalaba iwatul kenya daga ne al idala sahib yamma be gana jigi annahu nan talla yujilu al batila awa garenga awa ken kelebindini ala alhaq tongun kamma idalatan kelebindeya mustaqirratan kebe sabatin tengani yadmahillu ma al haqq tunga bonno nan daga ta asababunga kahina ya afan tunga bonno nan daga kahina yi aw ankara walla kinga akamanda na kare an yakuna ma nanti honna nya hokebe jara hokebe ga wuru be qada'i hana na kare nanti kenga anyati ara kutonye wa qadari eh, wa qadari adara kuto qada wa do qadari susun bane walakin oda eh, hasan panci me ke kitabe dim oti indame ni kundu honu na kunni kannan kagai qadar ado qada qadar ni adara kutun kaga timmakini andanya bira mai na timani al qada al qada wal qadar al qadar adara kutanya na waga sasa gilli kannan kagai al qadar agananya bira mai ananya kannan kagai al qada idan tirabe nana karnan dike ganya amanya ti allah ra kutoya aw ankara walla kamandana kada an yakuna qadaruhu ara kuton li hikmatin hikma dangani baligha hikma kebe timmantengani yastahiqu alaiha alhamda agati gande istahaqni ken kamma mana daga kawayatin ken jada wa istahaqin bal aka manga za'ma daga rankonya anna dhalika nan dikem be hakana kay limashi'atin kenya dungaya dangani mujarrada adurongani hikma ho hontano alle nan dunga kenya kundunga ta fadhalika dhannu kenji kebe hakana ni alladhina kafaru yammu benu ga kafir na ko ijike ngani jike be aka man jiken ni kiya kenya na ce fa zalika dhannu alladhina kafaru kenya ka de yammu jike ngai yammu ku kubenu ga kafir na ko fa wailun yanga kata ngali alladhina yammu ni kafaru yammu ku kubenu ga kafir na ko minan nar gallim ben idan ibn alqayyim ci sa sa serebe ga na ta his ajigi nanti allah garen de mana tungun kam mana gelemu bada bada bada bada to ngunga nyemena ka hinai idan anda jikuburanya ta Allah haka tuni wallahi gare nga agale bunu tongun kam man kanta sabatini tongun ta nyemene gaga angane bako be seda tongun na hankan kita nan sa ga garen kale bunu amma nan tibba bada bada garen ya haka tuni wasu no gumun kata ini kata baka de ben haka tuni ni misudun karake swanya na me kanya na hakati na no wonni an kan na ti ay to munna garen kale bunu garen na tungun kale bunu ta wanya mene idan anna jikuburenya ti allai kenya na ga ti faman zan nan yudilu al-batila yamma be kana jigin nan ta wa garen awa kan kale ne alal haqq tungun kama idalatan kale ya mustaqirratan kebe sabatin tangani yadma hillu awabun nunan daga ma'aha kahini ken kale bunde al haqqu tongunga akaman da jiki burenya ta Allah sunna gumun katilen ki katilen ki da honya len ki kenni tongunye man ken da jikenya nan duk ko ta warni de ben pankan ni kitten keran jikenga ala ti ay sunna lan ta nya na kede be so Allah jiki ta Allah aw ankara an yakuna ma jara bi qada'i wa qadari walla kan hi gonyangi anti a ke gonanda na kari manya ti Allah ra kutenga idan Allah dikubrenya ti Allah gadi ko ganya nya ti maniya anya ti Allah ra kuteni aw ankara an yakuna qadaruhu li hikmatin baliqa yastahiqu 'alayha alhamda walla kan hada na kari nanti be ganya Allah ra be ganya adunga nan Allah ra nya ne nka amanya hikima sudanya kundunya itan idan Allah gara ho wanda minna ada jati mani ana hati hikima an ana ta Allah ra kutun ka hikima sun tanonga sawu sun ho handai idan Allah jikburenya ta Allah gadi bal ay za'ama anna dhalika li mashi'atin mujarrada aka man da garan kona nan ake ke Allah dunga kenya hikima sun ta da halliya idan serebe ga na kusti kiya jige fa dhalika dhannu alladhina kafaru kebe hakene ke kiyani yammun jike ga yammu kube nu kafir nawo fawailul lil ladina kafaru minan nar idan sasa manna jikisira nyawtu nanti Allah wa to munde mana garen kam hillandi manna jiki sura nyawtu nanti hohon na minne ga nya ti Allah ra ku kutenye sikandi manna jiki sura nyawtu Allah ga ra ku kuta sunya da nyati hikma sahe ga ma kitam ma an ta gunna ladi nanti kahirun nun jikke nyanam maga idan oga da sikko hana be ko a haidar kunya hatam dandanga ni re sahe wa aktharu nas ibn al qayyim tu soron po gabenga yadhunnuna billahi wajigindanya na ta Allah dhanna sawji kam po burenga فيما هون يختص بهم هو كبير أكرر نسيا نعم ابن القيم ده تنقون كنيرة anga soro gonu ngalli waji kubranya na ta Allah hibe ga kargar na ti kunyin meno ya misali da wannan ta wike me to ana gore har ta mobilin ti kema eska telongon ta u gana da Allah ta kawana mobilin kini kya ike me to ana gore har sa ima ka daraja kita ima misali al ma ima ka kita ya akhi anda ji kubranya ta Allah walla kan anna ta karta anta hotu kem pay kene garla nu ngama misi nu ngama kiyama Allah jik burenya ta Allah ya to kan kem magalla dan to nyam pakenya dan do kebe kan kawalla makinan walla kan ha ike me komerta gore har sa kedo kedo kedo ken timaga idan anda jik hono gadi im ala halan ne kiyai walla kan ga ike kan Allah dinan ta karta karta kan hokita dinan tike kammo walla sembe ngike dinan ta karta na hokita eh, kammo wa wala a ah, hay ken ke kabila fulana karza ni ke kabila fulana ni ke kam mun kita kam mo ga idan hono da haka to su kunna ke ai karza na ke kita ninge to kam mo eska nja do ken daga ba eska nja do ken daga wa nja do ken daga wa idan maka ken da bari Allah gara kebe kinanga ko tambe an do ken yankawa sahe ma jikburenya ta Allah hibe ga kare ne ta nyimme kya nan lon ho hon nan minne de modi nun kara daga ya ga mun de kya nan lon adi an ga na nati kebe ga ma gando ken ta wa ken nan lo kan nan dan jamure ranyen balawun ci gille gillere kenya na ga bunal qayyim ga to aksaru nas rompo ga be amata su ma ho ga be yadunnuna billahi wajib wajibin danya na ta Allah zanna sauji ken po burenga fima hon ho ka be yahtasu bihi ma ga kar kargarnati manu ya wa fima adhon li yaf'aluhu Allah ga kenya na be ghairihim ti tananun kaga karta hake ke sere bure ada ka kita karta hake nan ta hoy metu agar ka kita karta ken na luman ka milionun ba maka idan Allah ka kebe nyana tanyi me jikin tron ditan aya aga kebe nyana kutun kaga jikin tron diti aga كم قال ابن القيم ولا يسلم هو هنتك من ذلك قال لك نجي كبريا illa man maganta yemme nga arafa allah yemme be gada allah tu wa asma'ahu ada allah tu gonuntu wa sifati ada ma on kutun qaqatu wa mujaba hikmatihi ado allah ga hibe wajabin dina da ken qaqatu misali di allah gada hikma benya hikma kena hiyuba wajabin dinonga mana hikma ke garniti sababu be ada ken qaqatu wa hamdi hada tigandenga serebe gana Allah to anna to onun to anna ma kan kutun to Allah ga hikima sunya na hikima ke ga kebe sabatin dini aga kebe wajabin dini anda ken tu ke kama mana kisin amma kebe ga anta Allah to anta to onun to anta ma kan kutun to Allah ga di hikimanya ti sababu be anta ken tu wallahi ke kama nga anta kisin ke kubure bada ken ke magatan ni hinun nan kawa contraire ne ibn al-qayyim te falyatal labibu haqirantenga kenna du suguda annasihu kebe gani nugudun kullandananga linafsihi idudangani bihada tikeya sere sugani haqirantenye anga konsa yankin nan yimme an nogon kullenga nan yimme dangani andu sugula tikeya nantin kegoni tuzuru na ni te allah ko hanan na jiken turonte Allah wa dinan da e mana hillandin na jiken turonte Allah ke bai gani e, rakuto nga tungunyen sikandin na jiken turondi te Allah wallahi ga da agara hisunya da ti hikima e. na tandin na jiken turondi te Allah agara kebe kinin do kenyan kawa karagandin na jiken turondi te Allah ke kebe kinin tananga ga do an kawa idan hakran ta dusu kula te kesiri kana du suna tike tan tuma man nanga kontono kan kana urondi ti karta da ka ko banken na kontono kan kana urondi ko kunna ka kitamin min daga ke so ay kana make hamiya وليتوب أكما ندورا ساغا إلى الله كتا الله ننتوب وليستغفر أنا الله غفر جسمون دي من ظنه كل أجي كبرنا بربه تي أكما ظن السوجي كم فوبرنا ngara ku benu jate sir suga na kunya ta Allah anda jikem pobre nya dabare sa sasa tubi annan ta ga do Allah anna Allah ka farge sumunde hakran de gananga annan chugule ta nyimme kem ibn al-qayyim wala anga nyanganda yemme nga anga da jaga mana kuyende na ceki sun kan kan na tijagande anga nyanganda yemme jaga fatashta yemme be anga da jaga la ra'aita an yingarni ne indahu akamanne ta'annutan ta'annutun ni mani ga ga tumbugun tawo gaira amanan ni kan nan ga balle mu'aradan balle ira mana ti tumbugun balle anyi ngarni na kamanne ta'annutan balle ya alal qadar ra kuten kamma wallahi an na tir gabe kuye na teki me na kontur le an anyi na Allah ra kuten gabe anu a balli na na Allah da kenyo ko ado ko nin kawa Allah da kina yan ko ko ado ko nin kawa Allah da kenya karsa dan ko ko ado ken kawa an anyi ni tir gabe ma wa malamatan ado jaraginde yala wa kamandangani aga Allah jaraginde a da kina wani kita ke Allah ku yen ka kenga wani ku kondo kenta wa de ha ka Allah ku yen be kita wa idan kudiganda mun mana na nambara hike namballi nan tikiran daga wa bo jaraginde ka ga de misal de da banne ko ko inga 50 mil aranta jate na na jate na jate ta ta tamu 50 mil fararanta jate ne bannan kani milionu nga maka kanu nga maka walakin Allah gati akin nan ke latin nan takin ne wa an ga zai ka sanu hakin ha yo ran ta sun kan dimi da ta mu kun bai di kanu du betan na mu kiyan kawa ah? ado an kawa ah? ado mo sun ta kawa Allah gara nya mo gombe gari idan an gana ta dan ta kawa ah, walla ke woni na buren nan kawai sira ke tunu be raga ko an da jargin dalli an bara Allah ta kallenga an ta an da jargin ta ko Allah kamma wa annahu nan ta kenga kana yambaga nya gam paulan tan yakuna kaza nan wa kaza do kenyam kama nga jara kindanya kaza no goni go kunyi kan kawa kitu nya hoda hoda kengo tere go bannanya ne tikun kawa tikitu do honu nya kuya wa alla kana nya mo meta kenga ku kunnan kawa kitu nya di kitu ne antar no kitte di agar kana nya mo gombe an kawa kenyam an kawa idan fa honanonga hologi gumeñani kunga tike jikeya wa mustakbirun honanoga gabondano ñani kunga tikeya idan logondanonganonga hono ano kunda logonde nyati ke jikubre jikubre ke makan kabu cinnan hono ano kunda gabonde nyati jikubre ke ay maka gabe gabe nyen kenya naga tufa mustaqillun hono ano kunni logondano nyen o mustakthir hono ano kunni gabondano nyen hono kunta ke hono adu kunji ke jikubure ta Allah magabo nka hono kun kun ko ho honda binne e eh, go kiko ni nyigan kawa kundo Haral Allah ga na tunga nyugo be anga to kenya na jalla na karsa ke lokin men an kado tun kan yuga kun taka idan babu ka sai no kunya kamma sasan na jikbure ne ti alle agara ke be tawun de kenno tun kan yuga kun taka wa maka ti kita an kan yada ni kan kawa wallan lungunya ni kan kawa alla ga ke ma be ra kan langa ko tambe ho da ka tun kan yuga kun taka wa aba na dan kawa hatu nan ho ngalla tike ko alla da ke ya gara kini ke an kai ke ya kai tike ya anya ka ga daga kan mota na ke ha alla gara ke be kinan ga kota me ando ken yang kawa a ah, ga wana alla ra kini ga ga ke akai tike <laughs> makke ayati ha ah? ihan kusura kene na ballenya na jikubrenya ta alla nan ta da kinan ga ando ken ke takawa asuma nan wa fattish nafsaka kontrol an nandu jaga cheki anta salimun ya lan ken nikisa na gelike jikewa kontrol ya lan kiske ken palle ada bay tan kallite fa in jumini ha gelli angana kisi gelli ke jukure tanju anga kisini min zi azima gelli hiya ke be gani khore dunke angana kisi ke jukure walla an kisi ho war warna di nan kisi an di nan tange wa illa ka gella gana nyanga makisi baka ke jukure ya fa inni in ke al qayyim la ikhalu kan tanjiki mana da azunnu kan tanjiki najiya kisa na Allah yang kan katenga de sere suan nama kisi ke jikubure bunun kayum ki ken tan kisini nan intan eh, jiki nan tanga na Allah yang gang katemi idan ke be hakene kai tauhidin tay nenya ne ke man nan ngal halan curondia Allah hinun kini Allah wanda ba fihi masail الأولى تفسير آية آل عمران فيه مسائل مسألة دان دان داك باب دي كان نجي كبرنا الله يا الأولى ho أنا تفسير آية آل عمران آل عمران آية تفسير يظنون بالله غير الحق وأن الجاهلية الثانية تفسير آية الفتح الثانية هلندنا تفسير آية الفتح سورة الفتح آية تفسير أظنين بالله ظن السوء الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تبصر إذا الثالثة لي الإخبار خبار دنا bi anna dhalika nanti jikibure ke ya anwa'un nun gabani la tuhsar anta gisnu mana anta jatani nanta non burenni kiyai kenta non amma kebe gani ibn al-qayyim ya rahimahullah akan koni da manirti ada dhabitul litimana ada qaida lito daga kan nan qaqai anna ko jigiti allah yi allah do kebe gan tagawa ana ta allah da kebe tun kanyun nga adan tagawa da nabren kini ka adan tagawa ada garin paramparan kini ka adan anga to hono no nga hari gana ka sire ngara ma ay go kiya gare ona mpun ke da ngani lara ginga ke a idan kusano nga na ho jigiti allah kebe gan tagawa idan qaidan pa kana dabitun pa kana kan ka kan ano ne ga benyen dem anya na ar kibar wa anya na wurin kibar anya na sa an kibar wa nyana tana tana tana tana allah gar horo nu kube tan kawa no tan anda jiki sere nyati allah manga ti a ah, no karta da ken kawa ah, a iki ado ken kawa ki ado ken kawa kundo kundo idan kusuka humanten na gelle maniya kusuna gelle jiki bure nyati allah hmm. aga benya ni de am mogontu tempantai aranta jaten الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات idan arabi'a nagatandinga annahu nantihin jalenga la yaslamu min zalika ho honta kisin gelli kenji kibureya illa man maganta yemma ke be arafa al asma gara togonuntu wa sifati adon magan kutunga wa arafa nafsahu agadi dutu mana ada du konturle na du cekki natu igani kebe ya ada du wara killi telongonten kamma idan teresu gama Allah togonunta amma magan kutu amma dutu tuzuru jikibure nyanan kemma parce que amma dutu mani an kan magalla da kebe kinan an dan tagawa an tan dutu har samene an kan sonin ka sonin ko nga ko nusu daga kan ne ka san ta dutu diga mure ani de parce que sere be ga ta dutu ana ga tin Allah da gare kini ke idan takawa ara ga manan kunga be kini Allah ga idan takawa aga da to ko be kini idan Allah eh, eh, Allah ga idan takawa adi itaga ningar nyong dido ken takawa ido kure kawa adi nya kundu ido ke an kawa nya kundu ido ken dagawa ada karsanya kundu ananda ken kamanta dutuwa an ga nan gan dutu alla ga nya mo su su su de an ga ngene tikenni nan tin kaga do kya amma ga saman bi tanni nya nan lono ho hondam binne idan abala wonni kannan kaga nan dinan ya bono ni tauhidin nan nanyen anan tauhidin bono dinan maga kono jikkuni munafiqunu nya na do hilla kapano arno kiso on kawuya toujours jikku sore nya ta alle ganni ni kenya mo gadi lenki na kundwa ganni yonkin ta hanya nya na lenki watanya nga ganni eh, na buranya nya ma lenkan tam ma ganni anyi ke mo gadi lenkan na kundwa alhamdulillah allah fi gasu ko man ten kamma khair aga na ga gaban nan ti alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat sahih aga na yu ho ni ke be gan tunan alhamdulillah ala kulli hal amma ah, ku ni ken na kunna ho hono adiga kurita watu urni parce que la kake ani kita ah ku kun garanta ko nan yanga ke manan kun kore mendi sa zo ko ani ke wonta hara be on kumentu ko ga ko ni ti eh ti ya be abe ore woni ga ni benne bugan ni sere e kundi be nunya ni kila kila ra ma tala ngona sere go daga ndam ma sa daga daga ra be on dike ha ko ina ko Allah di to ni do ke kurin takawa nan ka so ga ni mo gombe do kenyan kawa maka idan corona jikun curon diti Allah o dinan nan maka bono saga kan palle haranga na jike ke bono diti Allah yo anna mani kitta ha jiku burenya ti Allah ke manan kunga be ga maka loga ummane ko ko jikka nyana na manan kunga wa abadan nan nan mo kadi andi nan bono a hakene na hantan nan de sallallahu alaihi wasallam